son ya kwasa da an samu ganima wannan ya ɗiba wannan ya ɗiba wannan ya ɗiba garin wannan wannan yana so ya tura wannan wannan yana so ya kashe wannan wannan na kyakin wannan wannan na hasadan wannan gashi duniya ta ki zama lafiya har yanzu kowa ya rasa inda zai sa kai babu yace wani babu قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا معبد سميت حارثة بن وهب قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسناج من الله صلى الله عليه وسلم إلى فدرتي tasaddaqu ya ku mawadata ku yawaita yin sadaka fatin yanzu mabukata na bukata ya ku masu kuɗi masu mulki ku yawaita sadaka tun yanzu mabukata na bukata suna haɗiyan yawo suna hangen ku suna kallon ku da manya-manyan gidaje da motoci da riguna da kaza kaza suna Allah Allah ina ma da zaka ba su zakka zaka ba su sadaka zaka taimaka manzo Allah ce ku yawaita sadaka fa tun kafin alabashin wani lokaci zai zo فسيأتي على الناس زمان من زال كيوان زامني زيزو يمشي الرجل في صدقته فلا يجد من يقبلها mutum zai ɗauki zakkarsa sadakarsa ya je yana yawo ya rasa wa zai karba kowa yake ya wadata kowa yake tuni na karba ina zan ne zai yi da shiga ga tashin alkiyama ina kallo za ta zai karba in je ina karba kai ya shiga cikin akawunti ba kuma yana ya zama min aiki قال مسدد حارثة أخو عبيد الله بن عمر بأمه قاله أبو عبد الله قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيش من الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عزيمتان القيامة بذات تاشبا حارس من يمن يكون يبيو تنتاش هنكلي تكون بينهما مقتلة عظيمة za a samu kisan kai zub da jini mai yawa a cikin tsakaninsu Da a kuma wahidatu dukkansu suna ikirarin cewa akan gaskiya su wa hatta yub'atha dajjaluna kazzabuna karibun min salatin manzo Allah ce sa'annan kuma a tada a aiko mutane kamar mutum talatin duk makaryata kowanne yana riya cewa shi annabi ne kulluhum yaz'umu annahu rasulullah kowanne yana riya cewa shi manzon Allah ne wa hatta yuqbada ilmu har sai a dau a wannan lokacin sai a janye ilimi a ɗauke ilimi sai kaga jahilci ya yadu a ban kasa wa tafsuran zalazilu sai kaga girgizan kasa ta fitinu da wahalhalu sun yawa a ban kasa wa ya taqarabu zaman zamani ya kusa da juna shekara abinda za a yi shekara sai kaman wata shekara ta zamo kaman wata wata ya zamo kaman sati sati ya zamo kaman yini daya yini ya zamo kaman awa daya awa daya ya zamo kaman minti biyar haka al'amuran wata zaharar fitanu fitintinu su bayyana waya tsoron harju kashe-kashe zub da jini yayi yawa وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال har sai kuɗi ya yi yawa dukiya ta yi yawa ga gwalagwalai ga zinariya ga man fetur ga kuza ga menene da menene baki ɗaya dukiya ta yi yawa ba hatta yuhimma rabbal mali mai yaqbalu sadaqatahu sadaqatahu dukiya ta yi yawa kowa ya mallaki dukiya duk wani mawadaci mai dukiya ba abin da ya dame shi tunaninsa kwakwalwarsa abin da ke damun kwakwalwarsa in na cire zakawa zai karba ba wanda ke so ma'ana account ya tsaya kenan an dakatar da account lafiya kenan wani abu ba zai shiga ba ta hanyar ba da zakka don kowa ba zai karba ba duk wani mai kuɗi na zaune yanzu mai kuɗi yana zaune abin da ke damun shi ana zuwa a dame shi da roko to wannan lokacin abin da zai dame mai kuɗi shin wa zan samu ya karbi sadaka ko zakka ko ma in bashi dukiyar na huta mana in ka danka masa saboda Allah ya shiga cikin account ka shi kuma ka bar shi da me wa hatta ya'ridahu fa yaqulu alladhi ya'riduhu alayhi ya kawo kuɗin ya bayar da mika wanda aka mika sai ce la araba bihi yace ba da bukata wata riwaya sai ce yau ban da bukata da jiya ka kawo da na karba amma yau ina ban da bukata wa hatta yatafawala an-nasu fil bunyat mutane su suna tsere suna gasa wanda ya gina bene daya wannan biyu wannan uku wannan hudu wannan biyar wannan shida tun ana gini da tubali har aka zo ana sirinki da yashi, har aka zo ana sa marmarar dutse har aka zo wadata kai wadata yashin da za a gina gidan sai an je kasan turai an sau an kawo kayan da za a gina gidan sai an je kasan turai an kawo to a gina a kasan turai mana wa hatta ya murra ar-rajulu bi qabri ar-rajuli ila al-amr zai hatta kowa ya tashi bai san ina alkubla ba wannan ya kama ko kasuwanci ne ko ta hanya ce ko menene ko menene ya ce ko ga ya tara dukiya ma dan dukiya Allah ce kai la yakuna zuratan bainal azmi sai ka tara dukiya fiye da kima fiye da rayuwarka sai ya zaka yi tilas sai dan da ya baka shawara ka tara su haka zai kawo maka shawarwari ai ga yadda zaka yi gina kaza yi kaza ba zai taba baka shawarar ka fitar da zakka ka bada ta ga kasan ku a cikin kasan ka kai da ka tara dukiyar kake kai kasan turai ko ka ce aje a kawo yashi ko mai na special ko na musamman a zuwa a gina maka a unguwar ku suna bukatar ruwa an ka je kai musu rijiyar burtsa sai sai ka samu lada mm. unguwar ku da ka tashi ko ƙasarku ko stakinku ko ƙauyenku abinda za ka fitar cikin zuciyarka bai ɗaya bisa dubu ba ko bisa miliyan ba ka je ka yi musu rijiyar rusafai mut al'umma duk ka huta tana samun ruwa kuma Allah ya ta baka lada in dukiyar halal amma sai ba zai baka wannan lada ba zai baka wannan shawara ba sai ana zaune shi ke nan abin kunya abin al'ajabi wani ya zo kwara ya zo ya ce bari zai muku rijiyar bursatai a zai muku a ungon ku yana muku bursatai zai zai guda uku na zai zai guda biyar na kuma yau ke da kuɗin me amfani dukiyar ku ba ku san zafin yan uwanku bane ku me yake ina ma na kishin kasa ba kishin kasa ba kishin addini ba kishin harfi to me amfani dukiya wallahi tallahi lokaci zai zo wannan dukiyar za su zama ma kudan cizo za su zama ma kudan cizo kana neman wa za ka ba ya karba ba wanda za ka ba ya karba duk za a tila maka su suna nan ne sai a waye gari ranar lahira a yi ma hisabi tun daga ɗari har biliyan yaya kai ka samo su yaya ka ci da su ina ka tafiyar da su farna kai ko ko a'a daidai kai yaya aka yi ka tattara dukiyar al'umma ko kuna jin daɗi su suna wahala yaya aka yi kan duk sai an yi hisabi duk baki dai sai an yi hisabi hatta ya murra rajulu bi qabrin rajuli har za ta kai inda mutum zai shige makabarta faya kula sai ya ce ya laitani makanahu ina ma da ni ke cikin kabarin wa hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha tunda aka haife ka kawai gari sai rana ta kullo daga gabas rannan sai a yi juyin mulki a duniya gaba ɗaya sannan har Amerika da Ingila da suke kanwa uwar gari. duk wata fitina masifa duniyar nan suna da hannu a ci har turan nan sai mulki ya juye mu ba su da yadda za su za a wayi gari sai ga Rada ta bullo daga yammacin duniya sai dan adam ya rubi radar abin hangen nesa sama jannati kwamfuta masana'anta ba abin da zai aiki nan sun gama fa'iza idza rana ta kullo daga yammacin duniya wara ahanna mutane suka gani da idanuwansu yani amanu ajma'una da ba amerika da mutumin ingilishi da ba faransi da bulgaria da russia da komai wannan ba karya zai ce mun ba da gaskiya dukkan mu baki ɗaya mun imani fazalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha wannan ne lokacin da in baka yi imani da ba yanzu imanin ba shi da amfani imani shine a baka labarin abu mai abinda baka gani baka yarda da shi amma yanzu ka ce kayi imani ga rana yanzu da rana muke kana kallo ina zancen imani to wannan lokacin yasa tun yanzu ka kiyaye imaninka ka kare imaninka ka kula da imaninka kada ka zo ka rasa shi ka zo lokacin da yin imani ba shi da amfani ka ce ka ba da gaskiya a ba zai amfani ba manzon Allah ya ce ku shaurara ku ji wallahi wala taqumanna sa'atu za a tada alkiyama wa qad nashara ar-rajulani thawbahuma bainahuma fala ya tabaya anihi wa la yatiyani dama ake la kum illa bakta kiyama ba za ta zo ba za ta girki kowa ne aka ce manzo Allah ce za a tashi alkiyama mutum ya yanka ya mika yadi ka saya yadi kaza shadda a tabba za a yanka kafin a nade ai tashin shi ke na wannan shirki ba zai yi ya lalace kenan ba shi da amfani ko ka yadi ko ka riga sai sai a tamfa za a waye gari ne sirara ina za ka da atamfa ina za ki da atamfa ina za ka da shadda ina za ka da askaduran nan wala takumanna sa'atu manzo Allah ce wallahi zai yi tashin alkiyama وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يفهمه من زعل فلا يفهمه manzo Allah ce wallahi za a yi tashin alkiyama mutum ya je ya ta nono daga garkin sa kan ka an yi tashin alkiyama ka ka yi tefane ka ka yi komai kan ka ya zama abinci a ci an yi tashin alkiyama shi ya zama ba shi da amfani ولتقومن الساعة وهو يليك حوضه فلا يسقى فيه من قال لك والله ذا إتاشن القيامة مترنا جار ريجيرسا ko ya kawo fulam ana gyara masa famfo ana jawo masa ruwa ana shigar da shi ana komai da komai tana gyara rijiyarka kan ka gama ka sha ruwan da ke ci shi kenan an ce hayya tafiya ta yi tafiya wala taqumanna sa'atu manzo Allah ce wallahi za a yi tashin alkiyama wa qad rafa'a uqlatahu ila fihi fala yasamu yace wallahi alkiyama za ta girshi mutum kayan ka noman tuwo za ka saka baki shi nan sai abu ga kararrawa ko sai a yi busa wani fi hafi su ana busa in aka busa kaho mafa'ikan man fi samawati wa man fil asa mai busa kaho ba ruwansa kana cikin jirgin sama ne a cikin mota ka kake radio kake ji a ingila kake a turai kake ibada kake shaganci kake iskanci kake cin abinci kake kasuwanci a kamfani kake duk halin da ka kasance ba ruwanci lokaci ya kai an ba shi izini shi nan sai ya busa sai ya busa sai kaga kowa ya mutu ika man fi samawati wa man fil ardi illa ma sha Allah illa man sha Allah duk shi daya sai kowa ya mutu aka ce illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama wani suka ce masu rike da al'arki wani suka ce annabi Musa wani suka ce kaza wani suka ce a'a hadha al-istisna yi مشيئة الله حرة لا يقيدها قيد saboda mashi'a ta Allah ta zamo tana da cikakken aiki ba wani abin da zai mata da bai-bai. ika man fi samawati wa man fil illa man sha Allah aka ce tsakanin busa ta farko da ta biyu shekara arba'in. thumma nufikha fihi ukhra sa'annan a sake busar tsaho. fa idahum yan yanzuruna sai a waye gari ai kai da kana gani kuna ciniki ne kafin a gama kuma gashi kaga son ka wani hali a cikin kamfani kake kuma gashi yanzu kai ne ma ke odan a tamfa kai ne gashi kuma yau gashi tsirara duk duniya hannunka take kuma gashi yau ka ba ka da komai za ka mallaka komai da kai da kowa duk daya fa idza hum qiyamun yanzuruna sai a waye gari kowa na tsaye dumu kowa idan su zazzaro ya rasa ina zai yaya za a yi ina za a ina aka waye gari yau duk tsarin da muka sani sun ya wuce shi nan wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق wa hum la yuzlamuna sai an tauna tsakuwa sai an kawo annabawa da shahidai a yi musu hukunci kana tsaye kana kallo a yi hisabi wa hum la yuzlamuna wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu duk za a cika kowa ma'auninsa Allah yana sane da duk abin da kowa ke aiwatarwa a sai an gama kafirai sai a kora su zuwa cikin Allah ya kiyaye mu musulmai ko mu'minai kuma sai a saka su aljanna gidan rahma gidan ni'ima amma Allah ya saka mu amin fa idahum qiyamun yanzuruna wannan rana fa duk wanda ka sani a cikin a cikin a cikin tsoro yake fala nas'alanna alladhina ursila ilayhi wala nas'alanna wala naqussanna alayhim وما كنا ظالمين ولا الذين أرسل إليهم ولا نسأل su manzannan da aka aika za tambaye su waɗanda aka yi ai ma tambaye su Allah yana sanar da abin da ke ci sai a ba kowa labari kusanna alaihim bil ilm ma kunna ghaibina da muka kyare kuɗin nan kuna yi inna rabbaka labil mirsad ne ai ai Allah ba ya fake bane ba baya gani bane Allah kyalewa ya san duk inda ka je karshe ina za ta duk inda ka je ka dawo قل إن الموت الذي تفرون منه gwargwadon kwarewanka cikin gudu iya haduwarka da mutuwa duk abin da kake gudu sai dai saura bayan ka ko in ka ci gudu ka riga shi to mutuwa ita tana gudu duk iya gudun ka sai ka je ka ci mata sai ka je ka ci karo da ita ga ta nan bisa ke aina ma ta kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushajjal to shi kenan an waye gari ranar tashin alkiyama wala nas'alan almanzannan Allah za a tambaye su shi za a ce a anta qulta lin nasi takhuduna bi ummi ila hayri min dunillah sai girgiza sai ce subhanak subhanak tsarkaka tsarki ya tabbata a gare ka ma ya kule ban isa wane ne ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ba ni da wani ba matsayi na bane ban isa ba Allah madaukakin sarki in kuntu qultuhu faqad alimtahu alamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta alamu an da ayyana nabi isa kenan ko to shi kenan duk kristan duniya annabi isa ya ce a shi ba Allah bane ba kike a bauta ta miki ba ƙarya kenan kuke yi to shi kenan za a dawo ko kuma ina kuka samu wannan addini daga ina ya aka yi annabi isa zama Allah ya haka ya zama dan Allah Allah yana cewa qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ina kuka samu wannan وجئنا بك على هؤلاء haka al'amarin zai kafi. kowa sai ya girgiza duk wanda ya ce ma ya isa rannan ƙarya yake maka Allah kowane ne Babu zikirin الدجال a azanan منه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال قال للمغيرة بن شعبة ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته يتبا وندي تنبي من الله دنگني الدجال إن أبن نتمي من الله وإنه قال لي في من الله يتمي ما يضرك منه ميزا ميزا نكدك ميزا تتكدك sai na ce ai ana ba da labarin cewa dujen din nan inna ma'ahu jabalu khurud yana da yana da abinci mai yawa wa nahar ma'in wa nahar ma'in yana da kuma ruwa da yawa a lokacin da za a waye gari ana jin kishin ruwa ana jin yunwa Sai sa dama suna son su halakar da kai su halakar da ku sai su talauta kasa da karfi to sa'an nan duk abin da kake so shine me zaka ci me zaka sha ya zaka yi to sai su suna buɗa maka kofofin halaka ba dukiya kake so ba zo mu baka dukiya je ka halakar da kasarka je ka kona kasarka je ka tara fitina kasarka kai kuma da baka da kishin kasa baka da kishin komai kana kallo cikin satellite ana nuna maka burundi sun wayi gari mutum ba ba ruwan shi da kansa ko matarsa ko uwarsa ko kakarsa ba wanda ya san da wani za a waye gari Allah ya kiyaye a waye gari cikin fitina masifa gobara kone kone harbe harbe da mutum ya tashi sai harba duk inda ya kama shi kenan ba ruwan ba kama hannu ya ba ya'ya za su tashi ba su da iyaye ba su san iyaye ba su ubannin su ba kuna kallo abin da yake faruwa kenan Allah ya rufe asiri ana zaune lafiya kuma a ce ku zo su ne hana su a kasansu me ya hana su a kasashen sai a je zo a baka kuɗi je kai kaza shi ne sai ne wannan zaman lafiya da kai suke bai isa ba an baka kuɗi zai ka je ka kora kasarka je ka hallaka je ka yi juyi je ka yi kaza shi ke nan sai ne sai ka zo ka yi sai ka samu ne ba abin da za ka samu sai rigima har ka bar ka gama rayuwarka karshen abin da za ka yi sun tara ma dukiyar kasansu su ba su buɗa maka hanya ka gudu ka koma kasansu ka zan bawon su kenan har ka bar duniya kuma kike amfanin rayuwa a wajenka kala huwa ahwalu ala Allah min zalik da aka ce yana da duki yana da abinci da ruwa sai manzo Allah ce ba shi da amfani wajen Allah duk wannan da ita komai wajen Allah madaukakin sarki قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر So an yi da da tasiri duba bayan shi za ka haddasa Musa bin Isma'il haka ne ko qala haddathana Musa bin Isma'il qala haddathana Uhayb qala haddathana Ayyub an Ali bin Umar urahu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala yati أعور العين اليمنى كأنها إلى بصر صافية يتي دوجان إلى سعيني إلى إلى سندامة إلى يامتي كاكي إلى ديني دي ya يتاسو قهوة قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن اسحاق ابن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يجي يجيء الدجال دوجل زيزو حتى ينزل في ناحية المدينة هل يسوق ونوري المدينة ونبنغري وتأوغوا المدينة ثم ترجف المدينة من ذا الله شيطان جوجل بزي شيغا مدينة با زي جي من ذا الله يتي لوكاشين كوفوفين مدينة غدا bakwai kowace ƙofa akwai mala'iku suna zaune to jujal ba zai shiga cikin madina ba rabansa da ke cikin madina ya za a yi manzo Allah ya ce madina sai ta girgiza so uku a girgiza ta a girgiza ta a yi tankare da rairaya da kafirai da munafukai da ke ciki sai su fita ai madina ai girgiza ai ba za ta zaunu ba ai su kaza su kaza suna da hali suna da gidan shakatawa waje fita za ka yi kaje wurin dudar ba wani bai fitar da kai ba zan hajjara ce ta fitar da kai kana fita sai ka je ka tarar da shi shi kenan ka gama yawo kenan har abada فيخرج إليه كل كافر ومنافق duk kafiri da munafiki sai su fita Madina sai su je su hadu da Rijal Asal sai su tafi Allah ya kiyaye gare su qala hadathana Ali ibn Abdullah qala hadathana Muhammad ibn Bishr qala hadathana Mis'ar qala hadathana Sa'd ibn Ibrahim an abihi an Abi Bakrata an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala man za'alla sallallahu alaihi wa sallam yasi la yadkhulu al-madinata ru'bul masih razana da firgita na masih ba zai shiga madina ba al munawwara haitu al-mustafa sallallahu alaihi wa sallama laha yawma idhin sab'atu abwab madina randan tana da kofofi guda bakwai ala kulli babin malakani a kowace kofa akwai mala'iku guda biyu قال وقال ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن أبيه قال قدمت البصرة وقال لي أبو بكرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake kama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nas manzo Allah ya tsaya a cikin mutane فأثنى على الله بما هو أهله يبي الله دا أبن ديداتي ثم ذكر الدجال فأنا يتي إنا صورة الدقوفة دجال إنا يمكو كسيدي أهير قوة يقول دا دجال كان كشغلا دا جنجاء الدنيا دا ملكي دا وداتا كمجتا يتي نشي دجال يزومكو كإن دا بكو زتابا فقال لمن قال إني لأنذركموه ni ina tsoratar da ku fa fitinan almasihu dajjal وما من نبي إلا وقد أنذره قومه من زعل باب Allah ce babu ya annabi sai da ya tsaya ya tsoratar da al'ummarsa duk wani annabi ya tsoratar da al'ummarsa cikin almasihu dajjal walakin ni sa'qulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi manzo Allah ce ne zai muku karin bayani zan faɗa muku wani abu game da dujal babu wani annabi da ya bayyana ma'lumarsa wannan innahu a'war sai ce ai sa ɗaya ne wa inna allaha laysa bi a'wara ka sani cewa ka san sifofin Allah madaukakin sarki in ka san al-asma'u was sifat duk abinda dujal zai zo ba zai gazana ka ba zai zo ma ƙarya ya ce shine Allah ce me kake shakka game da ni in na kama wannan na kashe na raya za zaka bada gaskiya da ni ya kama ya kashe kuma ya raya fitina ce Allah ya bayyana a karshen zamani Allah ya kare mhm. to sai ne to wanda ya faɗi abu ba shi zaka tambaye shi wanda ya faɗi abu sai ka tambaye shi me da zai da abin da gaba wanda bai faɗa maka ce me dalilin maganar da wanda yayi قال حدثنا عبد الله عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وين suke cewa wai kinaya ne ba mutum bane ma'ana suna nuna al'amuran da suke bayyana abin da ya kamata sai shine duk wannan al'amuran suke bayyana alama ce na dujal ya kusa bayyana mun gane ko wannan hali da ake ciki yawan dukiya da yawan talauci da wahalhalu da fitintinu da rashin zaman lafiya duk alamomi ne na tashin alfiyama. duk alamomi ne na tashin amma manya manyan ba su zo ba tukunna kananan alamomi sun bayyana tunda har yanzu baka bukatun ka zama cikin kabari kana so kana tafiya kana gidan ku manzo Allah ce lokacin zai zo wallahi kana da kudi kana da lafiya kana da komai amma azabar duniya fitina ta yi maka yawa ka gwamnati ma ina da ka musu kana cikin kabari ya fi maka kana tafiya a doron kasa duk inda za ka sa kai fitina nan fitina komai fitina ba iya bacci ba ka iya ba ka zaune ba ka tsaye kudin ya zama ka kudin ciwo mulki ya zama ka fitina suka lokaci zai kai da a ce akwai mutuwa kasuwa ana sayarwa sai mutum ya je saya قال ya ce, رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا قال إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور قال حدثنا يا ابن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكي من الله صلى الله عليه وسلم يكي baina ana na'imun atuhu bil ka'aba manzo Allah yake yana bacci sai ga gashi yana tawafin ka'aba fa idza rajulun adamu sabtu sha'ri sai ga wani mutum mai kala ba ja ba fari ba ja ta ba fari ba mai kala wanda yake sun gama juna yana da gashi dunkulallu sabtu sha'ri ma'ana gashi su sake mai sakakken gashi yantuhu aw yahraqu ra'suhu ma'a yana tafiya ma'ana ruwa gashin sa na kura ina digan ruwa qultu man hadha sai manzo Allah ya tambayi mala'iku wane ne kuma wannan قالوا ابن مريم sai aka ce Isa ibn Maryama ke kuma zahabtu altafitu manza Allah sai na waiga fa idza rajulun jasimun sai ga mutum katu ahmar Ja'adun, ras jazir mai dunkulallun gashi a'warul ayn mai ido daya ka anna aynahu inaba ido daya da idan da ya mutu dayan da mutu kamar inabi ne da ya صافية قالوا هذا الدجال كما لا يقول كما انزل الله وانا شيني دوجل أقرب الناس به شبها ابن قتل رجل من خزاعة يسي وانا متنسونش ابن قتل في الخزائي في قوة كما دوجل الله يكيه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال نانا عائشة تكي ناجي من زن الله ينا نيمان تري دقا الله يكاري شي دقا فتنة المسيح الدجال إما زن الله يزمو جس اللي صلى يشهيا وزي صلى ببكيتي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce dujal ba zai shiga Madina ba hmm. Madina kuwa bata kama kafin manzon Allah ba da manzon Allah da Madina wa ya fi daraja manzon Allah dan Madina yana ta samu daraja da tana Madinatu Yathrib كجرمة نخل أو كجنة يثرب مدينة يثرب كنا سورة مدينة يثرب ده zuwa الله sai ta zamo Al المدينة المنورة sai ta samu haske ta zamo mai haske mai albarka to ita madina an ce dujal bai isa ba ina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam